Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya, shirin yanayi da muhalli ya kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da shugaban hukumar Nasbiya, Farfesa Riu Jauro. Mun kwana a daidai inda ya fara bayani game da matsalar kwararowar hamada. To a yau bayan da na masa tambaya a game da dangantakar da ke tsakanin hukumar da ke kula da ayyukan kiyaye kwararowar hamada wato Great Green Wall da Nasriya ga abin da ya shaida mu. Da hukumar Nasriya da ita hukuma mai lura da kwararon hamada wato Great Green Wall dukanmu ma'aikata ne wanda muke gargashin babban ma'aikata na tarayya federal ministry of environment muna karkashin ta ne su aikinsu ya shafi tabbatar da an shuka bishiyoyi da an lura da su kuma sun tashi sun kama saboda wannan shine ɗaya daga cikin hanyar da za a tare hamada to mu kuma kamar yadda na ce da tun fari mu ne muke da hakkin tabbatar da dokoki to muna da dokoki da muka zayyana na hanyar da za a tare kwararrawan hamada misali akwai wasu ayyuka da mutane da suke yakan shafi bishiyoyi kamar yanzu akwai masu aikin yin gawayi da ake girki da shi mutane suna kiransa kol to suka sare bishiyoyi ne su kona sannan su yi wannan kol to muna da dokoki da muka zayyana saboda a tabbatar cewa ko da mutane sun sare bishiyoyin nan duk bishiyan da ka sare sai ka sake shukawa kamar guda uku kuma ka rene su yadda za su tashi wannan an yi su ne saboda a tabbatar da aikin nan yayi sannan su kansu great greenwald ne muna aiki kafada da kafada su suna aikin su kuma muna zuwa da dokoki mu tabbatar cewa eh mutane sun in ce ita hukumar ta kuta Najeriya bar bishiya ce wacce ba kawai hukumar kwararowar hamada ba har sauran hukumomi take samar da dokoki da ake aiki da su kenan kwarai da gaske duk wani hukuma da take aiki da ya shafi dai muhalli to muna aiki da su wayanda kawai wanda ya shafi mu ma shine kaman ma'aikatan man fetur muna da wata hukuma da take lura da gurbata mahalli da ya shafi aikin ita man fetur hukuma mai aiki da mai lura da abin ya shafi gurbata daga aikin man fetur su mm. kansu akwai inda muka haɗu amma yanzu duk aikin da aka yi da man fetur zai gurbata iska mm. to mu ne muke da doka da ya shafi wannan iska lura da mm. iska ya tabbatar iska ya kyau so duk muna aiki da ya shafi iska aikin ku ya shigo aikin mu ya shigo sannan shi kansa misali misali in aka sake wannan a cikin ruwa kamar yadda na faɗa zai shafi halittu ruwa akwai dokokin mu da ya shafi halittu na ruwa da na ƙasa. to ina ga kalubale wajen aiwatar da ayyukan nan nawa domin idan akwai abu ɗaya da mutum baya so shi ne canji. kwarai da gaske akwai kalubale yadda kika faɗa kalubalen nan ya shafi na ɗaya rashin kayan aiki yadda ya dace wanda zai ba mu dama mu yi aiki misali ayyukan namu ya shafi zuwa wurare da yawa banda inda jama'a suke zama ya shafi shiga dazuzzuka inda ake aikin haƙan ma'adinai inda ake aikin kwari na duwatsu wani an ce miki an ɗora ma hakkin da ya shafi ƙasa gaba ɗaya najeriya babban nauyi ne akwai rashin isasshen kuɗin da za a yi amfani da shi wajen sayan kayayyakin ayyuka akwai karancin su kansu ma'aikatan sannan kuma wa uba kamar yadda kika faɗa akwai halaye irin na 'yan najeriya ba a son bin doka haka kawai mm-hmm. sai an tursasa jama'a so inda za a samu jama'a kowa ya yi abin da ya dace kamar yanzu in ka je kasashen turai ya zama al'ada a wurin mutane mutum ba za ka taba gani ya ɗauki shara ya jefar ba ko ya sha wani abu ya ce ma zai jefar zai rike a hannunsa sai ya je inda ya dace sannan ya ajiye to amma mu za ki ga mutum ma ya sayi rake yana tafiya ta yana sha yana jefar wanda ka kanka ga titi a share ya kamata ka ga kamata ka jefar ba. mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma zuwa makon gobe idan muna da iko za mu ji muryoyin wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron da mujallar Outreach ta gudanar a birnin Kaduna, Najeriya da kuma abubuwan da aka tattauna. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakon namu Farfesa Aliyu Jauro sai wanda ya sada mu da ku Solomon Abu. Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'asala.